A wani rahoto da ta wallafa jaridar Premium Times ta ruwaito wakilin ofishin jakadancin Amurka a nan Najeriya Mr. David Young a yin taro da shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya a jiya Laraba yana bayyana damuwa kan yadda jami'an tsaron Najeriya ke neman ɗaukar ɓangare game da yadda ayyukan su ya kamata su gudana a yayin zaɓukan da ke tafe. Ya ce Amurka na ɗaukar al'amarin ba da tsaro a kan sha'anin zaɓe da mahimmancin gaske ta yadda masu kada ƙuri'a za su ziyarci cibiyoyin zaɓe cikin yanayin kwanciyar hankali da lumana. Mr. David Yang ya ce akwai kuma buƙatar samar da yanayin tsaro mai kyau ga ƙungiyoyi da hukumomin ƙasa da ƙasa masu sanya idanu akan yadda zaɓen zai wakana. ya ce tuni gwamnatin amurka ta baiwa hukumar zaɓe ta inec tabbacin goyon bayan da ya kamata a lokacin da jakadan amurka tare da jami'an diplomasiya daga ƙungiyar tarayyar turai da ƙasashen jamus da faransa suka ziyarci hukumar zaben ta najeriya a kwanakin baya a don haka sai mr yang ya yi fatan cewa sabon sifetin 'yan sandan najeriya mr muhammad adamu zai bada haɗin kai da goyon bayan da ya kamata domin gudanar da zaben cikin nasara. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar tabbatar da daidaito da shugabanci nagari mai lakabin kaja wadda ke da sharkwata a nan Kano ke bayyana damuwa game da yadda harkokin yakin neman zaɓe ke gudana a Kano.